This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan Washington DC yake muku magana kan mita 20 da 26 da 31 da kuma 42 da ma mita 61. a can jamhuriyar Nijar za a iya jin ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan intanet a buɗe voahausa.com da sashen hausa.com. Jama'a masu aurama assalamu alaikum barkanmu da yammacin yau sunana Bello Habib Galadanci tare da Jummai Ali muke fata kun wani lafiya. Yau za ku fara jin fashin baki da kuma bincike game da rawar da wasu shugabanni a nahiyar Afirka suke takawa a tashe-tashen hankula da ke addabar kasashe kamar Najeriya da jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Za mu kawo farfesa buba na maiwa sannan kuma akwai labaran wasanni. Na Sokoto wai me kake dauke da shi ne? Hukumar kwallon kafa ta Najeriya ta sa kai ta dauki alhakin kasawar kasar zuwa kare kofin ta na kalubalenka na Nations Cup. Babu shakka kakai nisa za ka mana labarin sannan kuma ah, bari mu fara cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran. Sakataren tsaron Amurka Chuck Hagel ya yi murabus bayan ya yi kusan shekaru biyu a kan wannan mukami. A yayin da shugaba Barack Obama yake magana a fadar White House a yau Litinin, mataimakinsa Joe Biden yana tsaye kusa da shi. Shugaban ya ce tun a watan jiya sakataren tsaron ya gaya masa cewa yana ganin lokaci ya yi da ya kamata ya yi murabus daga wannan mukamin. Shi dai Mr. Hagel shi ne kaɗai ɗan jam'iyyar Republican a Majalisar Ministocin Shugaba Obama. Ya ce zai ci gaba da kasancewa a kan wannan mukami har zuwa lokacin da aka naɗa wanda ko kuma wadda za ta gaje shi. Tun da farko a yau Litinin jaridar The New York Times ta ambaci wasu manyan jami'an gwamnati suna faɗin cewa Mr. Hagel ya yi murabis ne a saboda matsin lamba a yayin da ƙasar ta Amurka ke fama da rikice-rikice akan manufofinta a ƙasashen waje. ciki har da fafata da amurkan ke yi da 'yan kungiyar isis a syria da kuma iraq mr hagar shine jami'in gwamnati na farko da ya yi murabus tun lokacin da jam'iyyar republican ta lashe zaɓe a farkon wannan watan jam'iyyar republican ce za ta kasance mai rinjayen wakilai a majalisar dokoki a watan janairu idan allah ya kai mu To giggan kasashen duniya da kasar Iran sun faɗaɗa wa'adin tattaunawa akan shirin nukiliya da ake yi tsakanin Iran da kasashe shida har zuwa watan Yuni. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce an samu ci gaba akan matsalolin masu sarkakiya kuma sun kusa macin mai yarjejeniya yau litinin da john kerry ya wannan furci a can birnin Vienna da ke kasar Austria a ranar ta karshe na wa'adin da suka sa na cimma yarjejeniyar tabbatar da shirin nukiliyar Iran tana yi ne domin bukatu na samun zaman lafiya. Jiya Lahadi jami'ai daga bangarorin guda biyu suka ce suna nazarin faɗaɗa yin shawarwari kamar yadda suka yi a watan Yuli lokacin da wa'adin watanni shida da suka sa ya kare ba tare da cimma yarjejeniyar ta karshe ba. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana takwaransa na China Wang Yi a yau Litinin domin tattauna matsayin tattaunawar kuma ya ce zai yi wasu tarurrukan nan gaba. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan kuɗi na ƙasar Rasha Mr. Anton Silvano ya ce ƙasarsa tana kan hanyar yin asarar fiye da dala miliyan ɗari a saboda takunkumin da ƙasashen yammacin duniya suka aza mata da kuma faɗuwar farashin mai. Yau Litinin ministan ya yi wannan furuci wajen wani taron tattalin arziki a birnin Moscow. ya ce rasha na iya hasarar kimamin dala miliyan 40 duk shekara a saboda takunkumin da kasashen yammacin duniya suka aza mata amurka da kungiyar kasashen turai sun azawa kasar rasha takunkumi da dama a saboda rawar da rashan ke takawa a rikicin kasar ukraine rasha ta musanta cewa tana da hannu a rikicin da ake a gabashin ukraine inda 'yan tawaye masu ra'ayinta suke fafatawa jefi-jefi da sojojin gwamnatin ukraine duk da yarjejeniyar tsakaita buɗe wutar da aka kulla Mr. Saliwanov ya ce Rasha na iya hasarar dala biliyan 100 a duk shekara a saboda farashin mai ya faɗi da kimamin kashi 30 daga cikin 100. Kamfanin dillancin labarun Ria University ya ba da labarin cewa darajar takardun kuɗin Rasha rabon ya faɗi da kimamin kashi 25 daga cikin 100 cikin watanni uku da suka shige a saboda faɗuwar farashin mai a kasuwannin duniya. a ƙarshe an kashe akalla sojojin ƙungiyar NATO guda biyar da farar hula shida a munanan hare-haren da aka kai a duk faɗin ƙasar Afghanistan. a wata sanarwa da suka gabatar yau litinin jami'an nato sun ce an kashe sojoji guda biyu a wani hari da aka kai a gabashin afghanistan din ba bayyana sunaye da kasashen sojojin ba kamfanin dallacin labaran associated press ya ambaci 'yan sandan birnin kabul na faɗin cewa sojojin sun mutu ne lokacin da wani bam da aka makala a jikin keke ya fashe kusa da jerin gwanon motocin sojan a birnin kabul daga bisani a yau litinin kuma wani bam da aka makala a jikin babur ya tashi a wata kasuwa a lardin kundus ya kashe farar hula guda shida jiya lahadi kuma jami'ai sun ce wani mai harin kunar bakin wake ya kashe mutane hamsin da raunana mutane 80 lokacin da aka yi wasan raga da ake cewa volleyball da turanci a gabashin wannan kasa. Cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madala a kwanakin baya ne musamman ma dai a ƙarshen wannan makon jaridun Najeriya suke suka bada rahoton da ke cewa an kama wani mai yi wa shugaban Chadi hidima wani eh, wanda suke zumunci da shi da rokoki waɗanda ake kyautata zaton za a kai wa ƙungiyar Boko Haram ne an siyo su daga eh, ƙasar Sudan kuma za a bada su ta Chadi din. To saboda wannan batun ne na ce to ya kamata mu fara fashin baki akan wai wani irin rawa shugabanni ma musamman a yammacin Afirka ko a Afirka baki ɗaya suke takawa ne a waɗannan rigingimu da ake fama da su. na kawo farfesa buba na maiwa na jami'ar anta da ke kasar senegal farfesa wai me muke gani ne a wannan batun eto eh, eh, kamar yadda kowa ya sani ne a bayanin siyasa ba iya cewa kamar akwai ya kamata ko kuma a ce wannan shine abin kirki to abu ya kan bani mamaki dai a ce kamar tsakanin chadi da najeriya a ce za a samu kamar tambarda a haka a'a ban yi tsammani haka ba tun da ya zamanto shi shugaban kasan chadi yana fuskantar matsala ta kudancin eh, libya yanzu a ce za a samu matsala ta kudancin eh, ta can eh, kudancin na na abin ya kan bani mamaki sosai bisa kan haka amma ko da yake a siyasance ne takan wa a samu kamar tarik a amma ban yi tsammani ba shi shugaban kasan cari ko da ya yi a jamhuriya ta afirka ta tsakiya ban yi tsammani ba ko a ce kamar za a samu za a zama mutum mai neman kamar najeriya ta watse domin mutum ne wanda ya tabbatar da idan wani abu ya shafi najeriya ko kuma eh, kamar su yan nijar ko kuma kamaru ko benin suke tsammani abin kamar ba zai shahi ba abin da ya shahi najeriya akan gaskiya ya shahi cari to takan wa akan noke a cikin yanayin siyasa kamar yadda na faɗi a can nan eh, ta cewa da kamar za a samu mutane wa'anda eh, ke kamar hadin a siyasa ba wani ya kamata ko kuma ba eh, wani yana da kyau ko kuma shi da kyau takan yi yiwa. To eh, yanzu biyo bayan ganawa da shugaba Goodluck Jonathan a kwanakin baya da kuma Alumadu Sharif ɗaya daga cikin mutanen da ake zarga ma da bai wannan kungiya ta Boko Haram kuɗi. A iya cewa shi wannan mutum shugaban da anya kuwa ba kamar yana da wata manufa musamman ma arewa maso gabashin Najeriya ba ganin an ce akwai albarkatun mai a wannan yanki. eh takan yiwa saboda mutum ne mai ɗimbin kwaɗai kowa ya san da kamar man fetur na kasar chadi kamar yana da alaka da man fetur na ƙasar eh, nigeria tun ba eh, arewa maso gabashin ta nigeria ba hmm. amma yana da alaka da man fetur wanda ya zamanto na jamhuriyar niger ne to wannan yakan kawo kwaɗayi kamar ya dauke shi shi eh, Idris Deby kin hmm. ya nemi kamar cewa a wajen Najeriya ko kuma a arewacin Najeriya ko ma in ce gabas maso arewacin Najeriya su samu 'yancin kansu domin shi kamar ya samu wata riba a cikin abin amma amma ko da haka abin ya kan da mamaki sosai sosai amma 'yan siyasa 'yan siyasa ne wata rana abin da suke faɗi a fili ba shi ba suke yi a ƙasa wato suka iyo kamar agwagwa kenan ana ganin ta tana tafiya eh, a kan ruwa amma a can ƙasa tana tana tsananin iyo da ƙawahunta hmm. wannan yakan yiwuwa amma amma a yanzu ciki irin halin da shi yake a cikin gida idan ya zamanto kamar yana nema irin hakan to bai tsammanin ko abin za a yi alheri ba gare shi amma takan yiwa kuma ya yi koran kuda ga baki har yanzu ban tabbatar da cewa saboda mutum ne eh, akan gaskiya irin abin da yake yi yau cikin nahiyar afirka ba a gane ya wagargazar da saboda ita gaskiya a faɗe ta ya wagargazar da jamhuriya ta afirka ta tsakiya yana eh, tunzurar kama ƙasar wani zamanin akwai mutane wa'anda yana ji yana gani yake kariya kuma yau ƙasar cadin ce ta zamanto ƙasa wadda duk ya zamanto in ana so kama a yi jihadi in ma ta afirka ta tsakiya ce ko kuma zuwa najeriya duka makamai sukan biyowa a cikin kasar chadi kowa ya san kasa da faɗi mm. irin ta chadi akwai wuya a ce kamar za a samu a tare duka makamai masu shigowa ko daga sudan ne ko daga libya ne saboda waɗannan kasashen wasu ne ake biyowa ta wajen su ta fataucin makamai ko ta fataucin dan adam har ma ta fataucin garin kokin to chadi ta to kama gabacin niger wato kasa ce eh, da ya zamanto matarariya zuwa ga duka sauran kasashe ta takan yiwuwa kamar a biyo ta gare sun su mutanen cadin amma Hmm. suka yiwa kamar mutane ne kwararri ko ko ɗaya ɗaya a cadin ko suna da alaka da gwamnati ko ba su da alaka shi dai yanzu wannan sai dai mun sake bincika mun gani ko wace irin rawa ce shi Idris Deby yake taka cikin wannan rikici na Najeriya cikin rikici na kasar eh, Mali cikin rikici na kasar Jamhuriyar eh, Afirka ta Tsakiya har ma rikici na na Sudan ta Kudu. To madalla farfesa Abuba na wakilin na jami'ar Anta da ke can kasar Senegal mun gode farfesa. <laughs> Eh, Yau na gode. mata najeriyar mu ce kar mu bar ta ta wargaje najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da yan mata sulhunta karyan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya najeriya ƙasar mu ce kar a sha'afa a tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc agogo mai yanzu karfe hudu na yamma ramin tuna goma sha takwas ga shirinmu na gaba daga washington dc sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin za a ji cewa hukumar kwallon kafa ta najeriya ta sa kai ta dauki alhakin kasawar kasar zuwa kare kofin ta na ƙalubalenka na nations cup to amma mi za su yi game da koci stephen kishi ne idan ba sa'a ta yi ba kodiwa tana shirin fuskantar shan kudarta a hannun hukumar kwallon kafa afirka saboda ta kyale dabban yan kallo su ma mai filin wasan a abidjan yau ma za mu leƙa filayen wasanni na kasashen turai sannan isa hayatu shugaban kwallon afirka na juyayen mutuwar wasu manyan yan wasanni biyu na nahiyar jama'a barkamu da wannan lokaci da mu da ku a shirinmu na labaran wasanni to hukumar kwallon kafa ta najeriya dai ta sa kai ta ce ita ce za ta ɗauki nauyi da kuma alhakin kasawan najeriya da ƙungiyarta ta kwallon kafa ta super eagles na su iya zuwa gasar cin kofin kalubalenka na afirka na shekarar 2015 mai zuwa wanda za a yi shi a ƙasa equatorial gini idan allah ya yarda ita dai najeriya ta zo ta karkare ne a matsayi na uku a cikin rukunin da take ciki wato group a bayan kunnen dokin biyu da biyu da ta yi da kungiyar kwallon kafa ta afirka ta kudu da suka yi karin batta karfe da ita a sabon filin wasannin na oyo da ke can najeriya to shi ne shi shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya wato amaju ne ke cewa yanzu lokaci ne na a yi tunanin me zai faru ko kuma ya za a nan gaba maimakon a tsaya ana neman wanda za a zarga da wannan laifi din ya ce wannan abin bakin ciki ne ganin yadda najeriya ta zo kusa-kusa da samun ta shige amma kuma abin ya gagara duk wanda ya sanya da najeriya ta yi famar neman ta je wannan gasa din ya san an yi shi cikin rigingimu iri-iri ba ma ciki ba har ciki da wajen ita kanta hukuma din abin da ya sa shi kansa stephen keshi kocin najeriya yake ciki yau a cikin kungiyar gobe ko baya ciki ma'ana a ce yau shine koci gobe kuma a ce an kore shi to amma da aka ga najeriya ta samu nasara a kan kasar congo a ranar asabar da ta shige sai aka ce to kila akwai hasken za ta samu ta shige a wasan da za ta ta afirka ta kudu to shi ne yanzu phoenix shi sabon shugaban hukumar kwallon kafa ta nigeria wanda ya yarda da ajiya ɗauko wani koci daga waje a can da kafin a fi karfinsa lokacin da shugaban nigeria kansa ya ce dole a dawo da stephen keshi ya ce mai yiwuwa ne wannan kasa ta zuwa nigeria wannan gasa ɗin ya zama alheri ta. Finnick ya ce wannan zai iya zama alheri idan aka yi la'akari da cewa wannan ya baiwa Najeriya damar ta sake ɗaura ɗamara ta ga yadda za ta yi ta inganta harkar ta kwallo. Thomas shi Stephen Keshi wanda yanzu yake shan matsin lamba ya ce shi ma yana da laifi da kansa yake faɗa cewa 'yan wasan shi sun rena ƙura 'yan Afirka ta kudu. Watakila wannan reni yana da dalili domin idan an tuna za a san cewa Najeriya ba ta taɓa shan kashi a hannun 'yan Afirka ta kudu ba. tun shekarar 1993 keshi ya ce watakila wannan ya sa su 'yan wasanmu suka shiga cikin filin wasannin da zaton cewa za su gagari su 'yan afirka ta kudu din shi kansa wanda ya ci wa najeriya waɗannan ƙwallayen nata guda biyu wato sony aluku wanda yake buka ƙungiyar kwallon kafa ta hall city ya ce dukkansu ransa ya ɓace dangane da abin da ya faru to amma duk wani da yake fata cewa wannan ya zama dalilin da zai sa a kori stephen keshi to ba zai samu biyan bukata ba domin kuma hukumar kwallon kafar najeriya ta ce bata da wani shiri na ta kore shi daga zama kocin super eagles ɗaya daga cikin wakilan majalisar zartarwa ta hukumar kwallon kafa ta najeriya wanda ya ce baya so a faɗa sunan shi ya faɗa cewa sam ba wani shiri da ake yin a kori kocin a halin yanzu nan to watakila rashin son kora koci ɗin shi ma yana da hujja domin sun taɓa gwadawa na korar shi din amma kamar da muka faɗa shugaba goodluck jonathan ya sa a dawo da shi bayan da ita hukumar ta ce ta kore shi to shine suka ce yanzu sun fito da wani dabara su hukumar kwallon kafa ta najeriya maimakon su kori shi stephen keci za su gaya mashi cewa duk wani matsala ko batu da yake da shi ya tafi kai tsaye wurin daraktan shirye-shirye na hukumar ɗin. wato sha'aba ahmad wanda da aka ɗago aka ce an dawo da shi a matsayin kocu wato dabarar su hukumar kwallon kafa ta najeriya shine cewa dai su nisanci shi stephen keshi din ba ma sai sun hulɗa da shi ba to a yanzu kuma wasu suna neman ba da shawarar cewa ya kamata stephen keshi din ma dai ya ɗauka wa kansa dabara mafi inganci ya tafi abinsa kawai tana cewa masu magana din yanzu dai ita hukumar kwallon kafa ba ta son ta yi aiki da shi dukkan mutane ba mai son jini ko daga gani daga wurin shi da ce har ka kwallo duk ta ta su kurkuce a najeriya ba abin da ya fi masa alferi ila kawai ya sa kai ya tafi abinsa to abin da ke faruwa shi na yanzu da shi stephen keshi baya da wata rage tsakanin shi da hukumar kwallon kafa ta najeriya don haka yana son ya tafi zai iya tafiya din daman tun lokacin da suka dawo daga gasar da najeriya ta je ta duniya a brazil wato ta cin kofin duniya na da aka yi watan yulin da ya shige dangantaka tsakanin keshi da hukumar ta fita lalace idan ba sa a kasar cote d'ivoire wato ivory coast ta yi ba mai yiwuwa ne ta zo ta fuskanci wani matakin horaswa daga hukumomin kwallon kafa na nahiyar afirka saboda barin da ta yi na dubban 'yan wasa suka mamaye filin wasanta a lokacin da ta yi samu nasarar tashi wasan da kunnen doki da kasa kamar na ba wanda ya ci wani abin da ya baiwa ita ko d'Ivoire dama ta samu shigewa cikin kasashen da za su ji gasar cin kofin na Africa na Nations Cup na shekara mai zuwa. To yanzu ita hukumar kwallon kafa ta Afirka dai ta ce tana jiran ta ji rahoton da alkalin wasan zai kawo domin ta sayi matakin da za ta ɗauka. Amma dai ta nuna bacin rai kan wannan al'amari din. an ga hotuna da dama na yadda abin ya faru inda dubban wannan matasa din yan kallo suka cika wannan fili din kuma dukkansu daga bangarorin guda biyu akwai wasu hotuna da suka nuna abin da ya faru a wannan filin wasa na Hofford Bonye da ke can abujan din inda aka ga har ma'aikatan tsaro suna dukan wasu daga cikin 'yan kallon akwai kuma wasu 'yan kallon da aka gama suna kokarin su cire wasu wato wandunan wasu 'yan wasa domin su samu abin tarihi To za mu sake koma nahiyar ta Afirka nan gaba kaɗan ba da daɗewa ba amma bari mu bi Murtala faru sayi na guri ya gaya mana abin da ya faru a filayen wasannin ƙasashen Turai a wannan makon. Nasarar da Manchester United ta samu a wasanta da Arsenal a ƙarshen makon nan ta ɗaga ta a saman teburin gasar Premier ta Ingila. Karawa ce dai mai zafin gaske a filin wasan Arsenal na Emirates to amma mai masaukin baki ta sha da daɗi ba duk da cewa ita ce ta mamaye wasan musamman a rabin lokaci na farko wanda ya ƙare ba wanda ya jefa ƙwallo to sai dai a rabin lokaci na biyu wato minti na shida na wasan ne manchester united ta soma buɗe ragar arsenal ta hanyar ɗan wasan ta gibbs kafin a minti na 85 kuma wayan rooney ya zura ƙwallo ta biyu arsenal ta yunkura inda ta sami jefa ƙwallo ɗaya a cikin ƙarin lokacin ƙarshe to sai dai fata makara domin ko wasan ya karashe mata tare da shan kashi ne da ci biyu da ɗaya da wannan nasarar ta biyu a jere kuma ta bakwai a ƙarƙashin bengal united ta ɗaga zuwa matakin ta hudu a teburin gasar ta premier da maki goma sha tara yayin da ita ko arsenal ta kara sauka ƙasa zuwa matakin ta takwas da maki goma sha bakwai a saman teburin gasar ko har yanzu chelsea ce a sama biyo bayan doke west brom da ta yi a ƙarshen makon nan da ci biyu da nema tana kuma da maki 32 manchester city ma tana nan ta uku da maki 24 bayan da ta doke swansea da ci biyu da ɗaya yayin da swansea din ta koma ta bakwai a tebur da maki 18 a wannan makon ma liverpool ta kuma shan kashin wannan karon a gidan crystal palace da ci uku da ɗaya abin da ya sa liverpool din komawa ta goma sha biyu a tebur da maki goma sha hudu a gasar la liga ta kasar spain kuma real madrid ce yake ci gaba da jagorancin teburin gasar da maki 30 bayan da ta bi ebar har gida ta doke ta da ci hudu da nema tare da tazarar maki biyu tsakaninta da barcelona da ke bin ta da maki 28 wacce ita ma ta doke sevilla da ci biyar da daya atletico madrid ta daga sama zuwa matakin ta uku a tebur da maki 26 bayan da ta doke malaga da ci uku da daya valencia ce ta hudu da maki 24 duk kuwa da cewa ita kan kashi ta sha a gidan levante da ci biyu da ɗaya a can kasar italiya ma juventus ce ke ci gaba da shugabancin teburin gasar serie a da maki 31 bayan da a ƙarshen makon nan ta lazio har gida ta doke ta da ci uku da nema roma ce ke bin ta da maki 28 bayan da ita ma ta doke torino da ci uku da nema sai napoli ta uku da maki 22 biyu bayan kunnen doki da ta yi da cagliari da ci uku da uku yayin da ta hudu sampdoria mai maki 21 ita ma ta yi kunnen doki da cesena da ci ɗaya da ɗaya bari mu karasa da gasar bundesliga ta kasar jamus inda a can ma zakarun gasar bayan munich ke ci gaba da jagorancin teburin gasar da maki 30 bayan da a karshen makon nan ta lallasa hoffenheim da ci hudu da nema wolfsburg ce ta biyu da maki 23 duk da cewa ta sha kashi ne a wannan makon a gidan schalke da ci uku da biyu borussia gladbach ce ta uku da maki 20 bayan da ita ma ta sha kashi a gidan dortmund da ci ɗaya mai ban haushi yayin da baya leverkusen ma take da maki ashirin kuma ita ce ta hudu a tebur bayan da ta doke hannover da ci uku da ɗaya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To gaishe ka Murtala. To ɗazu muna muku maganar cewa Najeriya ba ta da shirin ta kori kocin ta to amma ta kan misira wato Egypt ta riga ta kori nata wato Shoki Garib bayan da ya kasa yi mata kokarin kai ta cikin gasar cin kofin Africa na Nations Cup na shekara mai zuwa wanda kamar da muka faɗa za a yi shi a ƙasar Equatorial Guinea. su 'yan kwallon ko kungiyar kwallon kafa ta feros ta kasar masar din ta sha kashin ci biyu da ɗaya ne a hannun tunisia ranar larabar da ta wuce abin da ya sa suka karkare a matsayi na uku a nasu rukuni na group g kamar da yadda najeriya ta ma ta karkare a matsayi na uku a group ɗinta na group a to shi wannan kocin wato shoki garib shi dai dattijo ne ɗan shekaru 55 da haihuwa wanda kuma lokacin da yake matashi yana ɗaya daga cikin wanda suka kai masar ta ciwo wannan kofi ɗin a shekarar 1986 kuma a shekarar 2013 aka naɗa shi koci to ita dai misira kamar yadda watakila wasu ku za su sani har sau bakwai tana cin shi wannan kofin kalubalen na nahiyar ta afirka wato nations cup ciki har da ci uku da ta yi mashi biye da juna a shekarar 2006 da 2008 da kuma 2010 To bari mu karkare da juyayen shugaban hukumar kwallon kafa ta Afirka wato Isa Hayatu da ya aika da shi zuwa ga iyalan wasu 'yan wasa guda biyu da Allah ya wuce kawa a karshen makon nan da muka baro. Ɗaya daga cikinsu shine Valeri Mizage wato na ƙasar Kamaru wanda aka same shi a mace a cikin gidansa da ke garin Taudun da ke ƙasar Faransa a ranar Asabar ɗin shekaran jiya. to har yanzu dai hukumomi ko asibitoci ba su ba da ainihin cikakken bayani na abin da ya janyo sanadin ajalin nashi ba amma dai an san cewa shi wannan valerie mezagi din na kamaru yana ɗaya daga cikin 'yan wasan da suka buga wa ƙasar shi a lokacin gasar cin kofin afirka na shekarar hudu dan wasa na biyu dan kasar gini ne da ake kiran shi umar turadi bangura dan shekaru goma sha tara da haihuwa wanda ke bugawa kungiyar kwallon kafa as kalum wanda shi kam an san cewa kasawar zuciyar shi ne ya janyo ajalinsa a kasar tunisia a daha ya fara shirye-shiryen wasannin da za a yi a garuruwan sus da bangura kuma amma sai allah ya ikon sai ana kan hanya kai shi asibiti ya ci gagarin ku to mu ma muna taya iyalan waɗannan shahararren 'yan wasanni na kasashen na afirka na gini da kamaru wato juyayi na wannan rashi allah ba da haƙuri ga iyalin nasu yanzu a madadin murtala faru kusan yana ni ne aliyu musufin sakwato nake muku ban kwana daga wannan shirin na labaran wasanni daga sashen hausa na murya amurka a washington dc to yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wadda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Ƙasar Burkina Faso da ke Afirka ta yamma ta fara ɗaukan matakan komawa dokokin mulkin demokaradiyya inda maha aka naɗa shugaban riƙon ƙwarya domin jagorantar ƙasar. An dai rantsar da tsohon ministan harkokin waje Michael Kafando ranar sha bakwai ga watan Nuwamba. Wani kwamiti na musamman da ya haɗa da 'yan siyasa da sojoji da shugabannin addini da kuma shugabannin jama'a ne suka rantsar da shi. rantsar da shi ya biyo bayan gabatar da tsarin da ya zayyana shirin zaɓe na shekara guda da kuma kafa majalisar dokoki ta wucin gadi. gwamnatin rikon ƙwarya da ta karbi iko daga rundunar sojan ƙasar wadda ta ɗare kan mulki bayan da zanga-zangar tilasta tsohon shugaban ƙasar blaise compaore ya sauka daga kan mulki da kuma barin ƙasar watan da ya wuce lutanar kanar isaac zida ya bayyana kansa a matsayin shugaban ƙasa to amma da ya fuskanci wata sabuwar zanga-zanga sai ya alkawarin sauka ya mika mulki ga farar hula ƙasar amurka ta yi maraba da kafa tsarin mulkin wucin gadin ƙasar burkina faso da 'yan siyasa da ƙungiyoyin jama'a har ma da shugabannin addini shugabannin da suka tsara. Muna yin kira da a ci gaba da tattaunawa tsakanin waɗannan ƙungiyoyi da kuma sojojin ƙasar domin ganin bayan wannan rikicin cikin gaggawa a kuma fara aikin gina dimokuraɗiyya a Burkina Faso. Muna kuma son mu fahimci abin da zai kawo tsarin mulkin ƙasar Burkina Faso cikin gaggawa. Yanzu kuma da yake ƙungiyoyin jama'a da jami'un siyasa da ma kotun tsarin mulki suna da hannu a tsarin canjin mulkin ƙasar muna kira ga maza da mata ma'aikatan tsaron burkina faso da su koma ga yin aikinsu domin kare ɗawaicin ƙasarsu da kare 'yan ƙasarsu a lokaci guda kuma muna fata gwamnati da ƙwariyar da tabbatar an yi shirye-shiryen zaben yadda ya kamata sharhin muryar amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to gaji mai ta kama takaitattun labarin duniya sakataren tsaron amurka chuck hagel ya yi murabus bayan ya kusan shekaru biyu a kan wannan mukami a yayin da shugaba barack obama yake magana a fadar white house yau litinin mataimakinsa joe biden yana kusa da shi shugaban ya ce tun a watan jiya sakataren tsaron ya gaya masa cewa yana ganin lokaci yayi da ya kamata yi murabus daga wannan mukamin. Giggan kasashen duniya da kasar Iran sun faɗaɗa wa'adin tattaunawa akan shirin nukiliya da ake tsakanin Iran ɗin da kasashe shidda har zuwa watan Yuni. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce an samu ci gaba a kan matsaloli masu sarƙaƙiya kuma sun cimma wato sun kusa cimma yarjejeniya. Yau Litinin John Kerry ya wannan furicin abin nan biyana. Ministan kuɗi na ƙasar Rasha kuma ya ce ƙasarsa tana kan hanyar yin hasarar fiye da dala miliyan ɗari a saboda takunkumin da ƙasashen yammacin duniya suka aza mata da kuma faɗuwar farashin mai. Yau Litinin ministan yi wannan furucin wajen wani taron tattalin arziki a birnin Moscow. To, madalla jama'a. Abin da shirin namu na yau baki ɗaya kunsa kenan sai kuma goban Allah ya so ya kama da asuba ku ƙara buɗo sashen Hausa na mara Amurka a nan Washington za ku ji sabon shirye-shiryen da rahotanni da kuma labarai yanzu a madadin ita Jummai Ali da ta kawo mana labaran duniya da kuma Julie Lathas Gresham ta haɗa sauti ta ba da umarni sai injiniyan Greg Burns ni Bello Habib Galadanci nan sashen Hausa na mara Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya bamu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Sanjima. Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.